haka har wa'annan suka ƙare suka mutu waɗanda suka zo daga baya bayan an manta da ilimi sai aka bautata musu kaga farko tashar bidaa suka hau ba Allah ne ya sa su wannan abun ba shedan ne ya musu wahayi wanda daman ya fi so kamar yadda sufiyan Sauri ke faɗi cewa albid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah shedan ya fi son bidaa fiye da saban Allah wanda suka yi wannan abu suka yi butumin butumin wa'ansu suka zo sai suka mai da su gumaka to kaga sun hau motar bid'a amma ba ta tsaya a tashar bida'a ba sai da ta kai su tashar kafirci da shirka to haka dole wannan maulidi tun da dai ba Allah ne ya sa ba ba manzan Allah ne ya ce a yi ba to dole in aka hau wannan tashar ko wannan motar ba za ta tsaya a tashar da ake sauka ba dole sai an wuce iyaka to daman wannan ƙa'ida kenan ta bida'a to kuma abin da zai baka takaici ga dukkanin wanda yake bin hanya wa'annan mutane da wuya ka samu wani ya sha bai kaucewa hanyar Allah ba saboda kai ɗin sun sa ka sun haska ka sun gamsar da kai sun ma wahayi cewa kai tun kafin ma fa ka mutu dan aljanna ne kai wannan kuma ya saba wa ka'ida ta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun kirkiro falala ta ƙarya wanda sun sa ka a tsarin duk sabanka to kana da wani abu a wajen Allah wanda wannan abin da Allah ya baka na wannan falala ta ƙarya za ka yi zina ka yi caca ka sha giya ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza amma ranar alkiyama ba wanda zai tambaye ka wannan ka sha a wajen Allah to kaga ga wanda ya san shari'a ba a haka ko da falala ce ta gaskiya gudun kada mutum ya ƙetare iyaka ya kai zuwa ga zai shiga kamun Allah ba a faɗinta wannan hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mu'ad dan jabal yake fadi yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallama ala imadin ya mu'ad atadri ma aqul lahi ala al-ibad wa ma aqul al-ibad ala allah qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala aqul lahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa aqul al-ibad ala allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an qala qultu afala latu an-nas qala la tubashiruhum fayattakilu kaga wannan shine tsarin annabta falalacce kuma Allah ne ya bada ita amma gudun kada mutum ya dogara ga wani abu da Allah ya bashi kuma ya kaucewa hanyar Allah isaba wa Allah Allah kama shi sai manzon Allah ya ce wa Mu'adh dan Jabal kada yayi wa mutane bishara saboda sai su saki na dafe sai mutum ya dogara ga wannan falala ai inda ya bane wa Allah shirka shi shikenan Allah ba zai mun azaba ba haƙƙi ne ma a kan Allah ya shigar da ni aljanna to amma kaga da yake tsarin annabta ne saddan lizari'a sai manzon Allah ya ce wa mu'az kada yi wa mutane bishara saboda sai su saki na dafe sai su tsaya a kan wannan ƙila kuma su dai suna saɓan Allah ta wani ɓangaren amma wayannan mutanen sun ba tsarin annabta sun ƙirƙiro falala ta ƙarya sun gaya wa mabiyansu to dole mabiyansu su ringa saɓan Allah saboda azatansu suna da abin da zai wanke musu wannan zunubin shi yasa a gurgude za mu fara karanto wannan tarkon da shaidan ya musu wannan littafin addurratul kharida ne sharhi na aliyaqutatul farida na Sheikh Abdul Wa'id nazifi shi yayi aliyaqutatul farida kuma yayi masa sharhi ya ambace shi da addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida kaga shi yayi kidansa yayi rawarsa to a cikin wannan shafi tsaya ka ji ladan yan tijjaniya ladan yan tijjaniya in ka duba cikin juzi'i na ɗaya an gane juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da biyu shafi na ɗari da arba'in da biyu tsaya ka ji abin da Allah ya bawa yan tijjaniya dole su saba wa Allah a wajen maulidi dole su yi iskanci saboda an ƙirƙiro abu an gaya musu ga inda yake faɗi cikin shafi na ɗari da arba'in da biyu juzi'i na ɗaya yake cewa sun maƙala sami'tu sayyidana radiyallahu anhu ya ƙulu yi Allahu li ashabina sawabal anbiya'i qultu lahu sawabul a'mali aw sawabul martabati qala sawabul a'mali wal martabati qala radiyallahu anhu wa yusharuna yawmal qiyamati ma'al anbiya'i wal mursalina la fi ma'sharil ahwali qultu lahu wa ala al khairul azim hasala lahum bisabab al fati'i lima ughliqa aw bighairihi fasakata hunayhatan thumma qala min ajilina lillahi alhamdu wa lahul abin da yake cewa yace sa'an nan ji, shehu tijjani yana faɗi yace yu'tillahu li ashabina sawabal anbiya'i ya ce Allah zai ba wa 'yan ɗariƙanmu ladan annabawa yanzu da Allah ba dole ka saba wa Allah ba ka sami ladan annabawa an baka dole ka fito kai gwatso a titi da sunan ibada saboda kai din ladan annabawa Allah zai baka yace ƙultu lahu sai na ce wa shehu Tijjani sawabul a'mali au sawabul martabati ladan da Allah zai bawa 'yan ɗariƙa na annabawa ladan aikin annabawa ne ko ladan matsayin annabawa za su samu kaga wannan tambaya aka yi wa shehu tijjani ƙara sai shehu tijjani ya ce sawabul a'amali wal martabati da ladan aikin na annabawa da ladan matsayin na annabawa duk Allah zai bawa 'yan tijjaniya to shi kenan tsaya ka ji yaya aka yi aka samu ya ce ƙala radiyallahu anhu shehu tijjani dai ya ƙara cewa wa yusharuna yawmal qiyamati su 'yan tijjaniya za a tayar da su ranar alƙiyama ma'al anbiya'i wal mursalina tare da annabawa da manzanni la Ma'asharil ahwali ba wai a wannan farfajiyar inda ake tattara kowa ba ake cikin firgici ba a nan ba a wani wajen sun ce wai suna ƙofar aljanna wai suna jiran manzan Allah ya zo su shiga tare kaga yanzu fiyayyen halitta sun kai shi farfajiyar tashin alkiyama amma su sun kai kansu ƙofar aljanna wai idan manzon Allah ya zo sai su shiga tare cikin tawagar farko wallahi haka suka ce kaga su sai na abubakar da umar da sauran sahabbai da suka yi jihadi duk gaba ɗaya ga 'yan tijjaniya suna ƙofa aljanna za su je su tarar da su to kaga anan an karyata ayoyi da yawa Allah maɗaukacin sarki yana faɗi ya ce wa yauma nusayyirul jibala watara arda barizatan wa asharnahum falam nughadir minhum ahadan kaga Allah yace falam nughadir minhum ahada kaga wannan shi ake cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufid al-umum Allah ya ce babu wanda za mu kyale za mu tattara su gaba ɗaya amma shehu tijani ya ce su mabiyansa ba za a tattara su ba haka Allah ya ce wa kullun atawu dakhirin banda yan tijjaniya haka Allah ya ce wa in kullun lamma jami'un ladaina mu'darun banda yan tijaniya shi yasa suka ce lafi ma'sharil ahwali su za a tayar da su ba a inda ake tattara mutane ba cikin firgishi suka ce suna kofar aljanna sai manzon Allah ya zo sai su shiga tare yace qultu lahu sai na ce wa shehu tijani wa hadha al-khairul azimu to shehu tijani wannan alkhairi mai yawa hasala lahum bi sababil fati'i lima ughliqa aw bi ghairihi sun same shi ne saboda sababin salatul fati ka san fa salatul fati suka ce in kai guda daya man qara'a salatul fati'i lima ughliqa marratan fi umrihi wa lam yadkhul al jannata falyaqbil sa'ibaha inda Allah suka ce in kai guda daya a rayuwarka kakab baka shiga aljanna ba cakumu wanda ya zo da salatul fati ɗin gobe alkiyama guda ɗaya yanzu dan Allah wanda ka bashi wannan dan Allah ba ka ce ya je ya iskanci ba tunda ka nuna masa ya samu aljanna kafin ya je ranar alkiyama to bayan an washe tijjani tambaya cewa wannan alkhairin mai yawa sun samu ne sanadiyar salatul fati'i au bi ghairihi ko sanadiyar wani abu ne shehu tijjani zai ba da amsa fasa kata hunai hatan sai ya shiru wani ɗan lokaci za a yi masa wayi kenan ko shi ne mana kamar yadda sa'abbai suka tambayi manzon Allah ya za mu yi ma salati ko sai da ya shiru sun maƙala ƙulu Allahumma salli ala Muhammad to shi ma shehu tijjani ga a nan da aka yi masa wannan tambaya sai suka ce fasa kata hunai hatan sai ya shiru wani ɗan lokaci jim sun maƙala sa'an nan sai ya ce eh an gaya masa zai faɗi sai ya ce min ajilina ai saboda mu ne za su samu wannan abin walillahi alhamd a'a lillahi alhamdu wala wulminna ai saboda su shehu tijjani ne don Allah yanzu wanda kace yana da ladan annabawa ladan aikin annabawa bai yi aikin ba za a bashi ka duba irin jihadin da annabawa suka yi wa'ansu an kashe su wa ka ayyun min nabiyin qatala ma'ahu rubbiyuna ko kuma kutila. amma fa ka duba ka ga su shehu tijani nan ladan annabawan za su samu ka duba annabi nuhu shekara dubu ba hamsin yayi yana kira zuwa ga Allah to ladan ɗan Tijjaniya yana da shi shi za a bashi ka dubi irin yadda manzon Allah ya gwagwarmaya aka cire masa haƙori aka yi masa rotse amma ɗan tijjaniya zai samu ladan don shi ma yana cikin annabawa ko sawabul sawabul anbiya'i ko ladan annabawa aka ce yu'ti lawuli li yaya wannan ɗin yake yu'ti Allahu li ashabina sawabul yi ai aka ce ko kaga manzo Allah ai yana cikin annabawan eh sosai kuwa kaga to wannan kenan kaga yanzu dan Allah wanda kai masa wannan yaya bire saba Allah ba yaya bire saba wa Allah ba sai wani abu wanda shi ma yana daga cikin abin da yasa suke taɓarɓarewa akwai wani ya kamata mu sa shi akwai wani wanda ya ce fa shi zai mari mala'ika wallahi ya ce mu za a raina mu muna 'yan tijjaniya za a yi mana tambayar kabari sai ma an tarar da mu cikin kabarin ai me shi shi mala'ikan ka mamare shi amma tsaya na sa su ji kada su ce mun musu sharri eh tsaya mu sa to wannan maganar da ya faɗi shewunansa ne suka ɗora shi a kai wallahi su suka ce ba za a yi wa 'yan tijaniya tambayar kabari ba kaga wannan abin ya kai shi ga maganar zai maru mala'ika gashi za mu ɗan sa ya yi bayani eh an jona wannan ina jin zai yi inda shehu ibrahim ke jau wani bawan allah ya zo ce min don allah yana so ya koyi wani abu wai an ce ya kai kabari an tambaye kamar rabbuka wane ne ubangijinka ma dinuka man rasul tambaye su na ce a ba dai dan tarikar tijaniya ba na ce duk wani mala'ika da dai zo ya tambaye ka kana dan tarikar tijaniya Allah ya zo dan da shehu ibrahim ke jan wani bawan allah ya zo ce min don allah yana so ya koyi wani abu wai an ce ya kai kabari an tambaye ka man rabbuka wane ne ubangijinka madinuka dinuka man rasuluka wanga duka an zuwa ta tambaye su nace a'a ba dai dan tarikan tijaniya ba nace duk wani mala'ika da dai zo ya tambaye ka kana dan tarikan tijaniya man rabbuka wannan mala'ika bai da kunya wannan mala'ika bai da kunya nace ko mari sai ka kashe shi da mari da ya duba idon mu mu ne ake yi ma wannan tambaya mu yan tarika mu ne wanda ake mana wannan tambaya man rabbuka man rasuluka mu irin mu ala fakaran ba fariya muke ba amma wallahi alhamdulillah mun gode eh alhamdulillah saboda mun samu shehu ibrahim eh mun samu shehu hmm wallahi alhamdulillah mun samu shehu ibrahim ya ishe mu mu da zuwa ta mai mu marabuka wane ne ubangijinka wane ne annabinka wai cikin kabari in ma an iske mu ma cikin kabari wani magana shehu mun shiru in ma an binne mu kuma a zuwa iske mu cikin kabari to duka ba komai bane albarkar salatul fati ne kuma albarkar shehu ibrahim ne ku san wanga to kaga wannan ya ce zai mari mala'ika saboda shi yana ɗan ɗariƙar tijjaniya ba a yi masa tambayi kabari to shewunansa ne suka faɗi Ga shi na cikin addurratul kharida sharhi na ƙutatul farida na shek Abdul na Nazifi cikin juzi'i na ɗaya mujalladi na farko shafi na ɗari da biyu tsaya mu karanto inda Shehu Tijjani ya faɗa haka gashi nan inda yake cewa yace huwa sallallahu alaihi wa sallam kafani al-hudura ma'a ashabi inda mauti wa inda su'al al-malakaini fi al-qabr ففرح الحاضرون بهذه البشارة العظيمة yace huwa sallallahu alaihi wasallama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafanil hudura ma'a ashabi inda mauti. wai manzon Allah ya ɗauke masa zuwa zai zo wai manzon Allah zai zo a wajen 'yan tijjaniya yayin mutuwarsu manzon Allah zai zo duk wani ɗan tijjaniya idan zai mutu manzon Allah ne zai zo shine kafa kafanil udura ma'a ashabi inda al-maut wa inda su'alil malakaini fil qabri hakan nan yayin tambayan mala'iku guda biyu manzan Allah zai zo shi ɗan ɗariƙar ba za a yi masa tambaya ba ana zuwa za a tambaye shi man nabiyuka to ga annabin kaga ai shi kenan to kaga wannan magana ita ce ta ɗibu wancan ya ce zai mari mala'ika don Allah wa ya sa shi ya saba wa Allah ku ce shehu mana ko dai shi ne kaga shehu ya sa shi ya saba wa Allah eh ciyaman ne ya sa shi ya saba wa Allah to kaga wannan kenan sa'annan abin da zai ƙara ba baka takaici shehu tijjani ya ce duk abin da 'yan ɗariƙa suka yi ko menene ko menene wannan abin kowane irin zunubi ne kowane irin laifi ne ko menene in dai kai kana ɗan ɗariƙa to zai shigar da kai aljanna yanzu duk masu iskancin nan a wajen maulidi 'yan ɗariƙan nan masu rawa da 'yan mata gaba ɗaya shehu zai kai su aljanna ga inda shehu ya faɗi cikin jawahirul ma'ani cikin jawahirul ma'ani wanda yake da amish na kitabun rima juz'i na biyu shafi na ɗari da saba'in da shida zan sa shi sosai kwamana za a sa a karam kallawa da wai so nake sai na zo gurin cakuɗawa eh sai in sa ga inda shehu tijjani ke cewa laisa li ahadin minar rijali an yudkhila kafata ashabihi aljannata بغير isabin ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي شو تجاني ليس لأحد من الرجال باب وني daga cikin waliyai da yake da dama da yake da iko an dukila kafata ashabihi janna ya shigar da dukkanin mabiyansa aljanna ba wanda yake da iko cikin waliyai aljanna fa bi ghairi isabin wala iqabin ba tare da uquba ba ba tare da isabi ba yanzu dan Allah ka duba lokacin da manzon Allah ya gaya wa sahabbai yace uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar wan-nabiyya wa ma'ahu rajul war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a sawalin 'azim fa dhanantu annahu ummati fa qila li hadha Musa wa qaumuhu fa idha sawalin 'azim fa qila li hadhihi ummatuka wa ma'ahu 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighayri isabin wala ikabin iqabin thumma na'ada fa dakhala manzilahu fa khada an-nasu fi ulaika fa وقال بعضهم لعلهم الذين سعبوا رسول الله وقال بعضهم haddai zuwa dai ƙarshen hadisi da manzan Allah ya faɗi wannan hadisin ya ce akwai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu uquba manzan Allah ya faɗi ya tashi ya shiga gida sahabbai suka ringa cankekeniya wa'yansu suka ce a ah, la'allahum alladhina sa'ibu rasulallah ta yi wa'annan dubu saba'in ɗin da za su shiga aljanna su ne sa'abban manzan Allah wa'ansu suka ce la'allahum ladina wulidu fil islami ta yi dubu saba'in ɗin nan su ne wanda aka haife su a cikin musulunci walam yushriku billahi shay'a ba su taɓa wa Allah shirka ba bayan haka manzan Allah ya tashi ya shiga gida sa'abbai suka ringa canki in canka kowa sai Manzan Allah ya fito suka bashi labari sai ce humul ladina la yastarquna wa la na wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun har a ƙarshe ukashe ya tashi ya ce ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum yace anta minhum thumma qama rajulun akhar faqala ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum faqala sabaka biha ukasha to ka duba fa amma anan aka zo aka ce Ga shehu tijjani zai shigar da duk 'yan ɗariƙarsa aljanna babu isabi babu ba kuma fa ba wai wani aiki fa suka yi ba kawai saboda shi shehu tijjani amma ga sahabbai da aka faɗi dubu saba'in ɗin sai suka hararo waɗanda ba su yi wa Allah shirka ba sai suka hararo sa'abban manzan Allah da suka yi jihadi suka ciyar da dukiyarsu su ma a tsakankaninsu akwai bambanci la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna amma nan ga yan dariƙar shehu tijani shi zai shigar da su aljannar kuma babu uquba babu isabi yace babu wani walihi da zai wannan ba a nan gizon yake sakan ba sai ce walau amilu min zunubi ma amilu ya ce ko da sun aikata da abin da suka aikata na zunubi wannan ma nan tana daga cikin alfazul umum an gane tana daga cikin alfazul umum wato lafiza wanda suke na umumi ya yace walau amilu ko da sun aikata ma dukkanin abin da suka aikata min zunubi na zunubi kaga koda sun fito titi sun yi iskanci eh koda sun shiga daki a daren maulidi sun yi iskanci walau amilu min zunubi ma amilu yace duk abin da suka aikata na zunubi yace wa balagu min al-ma'asi ma balagu yace koda sun kai duk yanda suka kai da saban Allah yace illa ana wahadi sai ni kadai shehu tijani shi kadai cikin waliye zai wannan kai ba nan ya tsaba ya yace wa wara azalika mimma zakara lifihim kai akwai wanda yake koma bayan wannan daga cikin abin da wai manzon Allah ya gaya min game da yan ɗarikar tijjaniya wada minahu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya lamunce ce amrun lahum ya lamunce gare su amurin akwai wani al'amarin ma la ya illu zikiru wanda baya halatta na ambace shi kaji fa zaka shiga aljanna babu sabi babu ukuba wai bayan wannan ma akwai wani shi ma bai alatta ya ambata ba wala yura kuma ba a ganin wannan abin wala yu'rafu ba a sanin sa illa fil akhirah sai dai a ranar alkiyama yanzu dan Allah wanda aka sawa wannan abu da Allah ba dole ya saba wa Allah ba dan Allah tun kana tun kana da rai an nuna ma kai dan aljanna ne ka duba koyarwar manzon Allah ya ce wa ma'ad la tubashshirhum fayattakilu to kaga ba dole su iskanci ba akaramaka Allah na ji kana cewa lokaci ba a ka cinye naka yanzu saura na cinye nawa saura ku to ba matsala zan yi in karasa a gurguje to sannan sai wani abu kuma ka san wa'ansu sukan zo su ce a ai wannan cakuɗe ne yadda ake maza da mata a wajen maulidi ba koyarwanmu mu bane wa'yansu 'yan iska ne suke yi kai in ka faɗi wannan an cire ka daga cikin halara don waliyai ne suke cakuɗa maza da mata malam muhammad ya yi ishara dangane da wajen amma zan karanto ɗaya bayan ɗaya harfan bi arfin lafzan bi lafzin kada wani ya zo ya ce karya muka yi musu cikin wannan littafin na oga alhaji ibrahim eh alhaji ibrahim eh, a a shi wannan aba shi ne ciyaman din ba ko ko a eh to shek ai yayi wa shi ɗayan ma juyin mulki dan naji yanzu kawai nizantan sama na ji ana yi ai yayi wa ɗayan juyin mulki yayi ku to a cikin wannan littafi na kashiful ilbasi in ka je cikin shafi na saba'in da bakwai tsaya ka ji yanda wani waliyi yake cakuɗa maza da mata nan ne na ce idan na zo nan gaban nan zan sa wata wallahi ta faɗi ta je maulidi kawai ta ga ana ta rungume-rungume ta shigo aka ce a taɓa hadiya kaza kaza ta ce wai ya zibillahi wallahi wayannan mutanen ba sa son gyarawa ƙarya suke lokacin da wannan baiwar Allah ta ga abin da ya saba wa hankalinta ana taɓa-taɓa cewa hadiya a wajen maulidi ba sai abin ya firgita ta sai ta zo social media ta zo facebook ta kafa kyamararta ta sa wayarta ta yi bayani wallahi da aka kwana biyu sai aka janyo ta ɗaki sai aka kai ta wani feji sai aka yi mata wayo sai aka zo aka ringa dabaru aka ringa lallaba ta ana caccanja abin saboda ta gani ta faɗi gaskiya tsaya mu sa ta kuji yadda ta faɗi eh haka wallahi suka ringa taba taba a wajen maulidi eh sannan sai mu ga waye ya koya haka shi wunai ne alaikum. Barkamu da safiyar Juma'a. Fatan kowa ya tashi lafiya. Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin sa sharrin da ke cikin sa Allah ya tsare mu da shi jami Muhammad na Muhammad Muhammad Rasulullah akwai wani abu da yake faruwa a a cikin tuntun jami'a wanda abin ya daɗe dan taɓa experiencing abin nan a rayuwa ta bashi 2014 maulidin ƙasa a gombe na da bai zan je maulidin ba saboda ban da wa'inda zan tafi da su in group tsayi daga baya sai na zo na yi shawara na ce kawai let me go lokacin da na shiga gombe dare ya yi kusan 2:30 na dare saboda hold up din da ke hanya so sai irin muka yi waya da wasu su suka ce mun ai maryam mun shigo tun ɗazu muna gidan annabin gombe sai na ce annabin gombe suka ce eh sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so yanda irin ni na je gidan na same su duk wanda ya zo sai in ga an rungume shi an yane ni ma an to za a rungume na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mutumin dattijo ne ga gemu ga komai so i was scared irin sai da ce mishi sai ɗayan ya kira shi su basu sani ba fulatana ba ce sai ɗayan sai yake ce mishi da fulatanci kai ai ba kowa bane yake cikin wannan tafiya ai bai kamata da kaga mutum baka san shi baka je ka tunkare shi sai na kira wani sha'iri ba zan kama sunan shi ba sai na kira shi sai na ce shi ni fa gane ina za su yi dinga min dariya sai ce ke dama baki sani ba sai ce wallahi ni ban sani ba so da na ce mishi ban sani ba sai ce ina ina sai ne mishi kwatance inda nake sai ya ce min to bari zai zo ana cikin haka sai ga wasu yan kaduna sun zo so muka zauna da aka yi tafira haka ko bacci ban iya yi ba first in the morning na fara wanka muka bar gidan su da muka je sai na ga irin wannan ya kama maman wannan wannan ya rungu maman wannan so a lokacin ma akwai wata ita ta zo daga kaduna amma sai wai mijinta wai ya ce ma shi wannan wanda suke kiran annabin gwamnan cewa ga matar shi nan yayi duk abin da zai yi da ita so da safen sai na ji ba nan sai tana gidan da muke sai matar shi sai take cewa ita fa wannan haƙidan nashi ya ishe ta ya ɗauko matar wani da aure ya kwanta da ita a gabansa irin ita ba za ta ci gaba da irin wannan rayuwar ba don jiya da fulatanci dai suna ta maganar su so da muka fita sai na samu wasu sai nake ce musu da Allah ne irin wannan abu a ce annabin Gombe Allahn Kaduna Allahn wannan garin Allah suna ce to ni ba sa irin wannan abun ba so sai irin sai wasu su ce wai ga mamana a taba hadiya na ce to sai da kira wani sai ya fara gaya mu wai a'a a cikin ɗarika ne wasu suke fita su zama 'yan haƙiƙa sai na ce to lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dan Allah dan Allah ba dai addinin mu bane wani addini ne yace ki fita ki tafi Gombe wai kin je Maulidi cikin dare hakki da rasha biyun dare kuma 130 ta ce ko kaji ko ɗaya da rabi da Allah waye sa ki sannan kuma wai ta ce akwai wata tawaga da take jira wai su tafi tare kuma su wa'annan dai kasan dai ba wai maharramanta ba ne to yanzu muƙaddara ta je abin da ya faru ya faru amma da Allah suwaye suka ɗora ta a kai shewune ku? to wannan littafin shehu ibrahim ne kashiful ilbasa an faidatul khatimi abul abbasi akwai waliyan da suka fara iskancin nan na cakuɗa maza da mata kuma da aka yi musu inkari sai suka cire wa mai shi imani Ga shi cikin shafi na saba'in da bakwai shehu ibrahim ya kawo yake cewa sun maƙala wa akhbarani shaikhuna ashanawi anna shakhsan ankara uduran maulidi sayyidi ahmad al-badawi ya ce wai shewun shanawi ya bani labari cewa anna shakhsan lalle wani mutum an kara ya yi inkari ya yi musu ya yi jayayya na mai hudura maulidi sayyidi ahmad al-badawi ya ce a daina zuwa gurin maulidin ahmad al-badawi wani mutum ya ce a daina zuwa gurin maulidinsa daga faɗin haka fasalaba imanahu kawai sai ya cire masa imani daga cewa fa a daina zuwa gurin maulidinsa maulidin kuma ba wajibi ba ne ko kawai daga cewa a daina zuwa to ko cewa kai a daina yin maulidin gaba ɗaya a cire ma imani an sai dai a baka lada to amma wannan ana yin yana yin hakan sai aka cire masa imani shine ba imanahu yace falam takun sha'aratun minhu tahinu ila al-islam ya ce kai daidai da silin gashi ya fita daga cikin musulunci kaka baya komawa wato ya raba shi da imanin gaba ɗaya shawu ibrahim ya ce fasta gasa bi sayyidi ahmad sai ya nemi istigasa ya nemi agaji da wannan sayyidi ahmad ɗin faƙala sai wannan wanda ya cire imanin waliyin sai ce bi sharuti allah ta'uda da sharaɗin ba za ka ƙara ba fa Eh, zan dawo ma da imaninka amma da sharaɗi ba za ka kuma ba eh dan kidnapping ne amma na imani ko eh ai yafi illa wannan eh tabbas yafi wancan illa sai ya ce bi sharti Allah ta'uda ce da sharadin bu zaka ƙara ba zan dama da imanin naka fa qala na'am sai ce ya yadda shehu ibrahim ya yace faradda alayhi sauba imanihi sai ya koman masa da tufafin imanin nasa sun maƙala sa'an nan sai ya ce da shi bayan ya mayan masa da imanin da ya ƙwace sun maƙala sa'an nan sai ya ce ma za tunkiru to me kake inkari eh bayan ya da masa da imanin da ya ƙwace eh sai ya ce so a tabbas wala ya ne kaga bai kamata a ce ai bai sani ba ko <laughs> yawa yanda yake ai wali sun ce ai yana kallon yanayin muridi da halayensa kaga ai bai kamata ba to amma wai sai ya tambaya sun maƙala sa'an nan sai ya ce ma za tunkiru sai ya ce to me kake inkari ƙara sai shi wannan muridin da aka kwace wa imani sai ya ce ikhtilatun rijali bin nisa'i ya ce cakuduwan maza da mata kaga da aka ce ikhtilat shine jiki ya shiga jiki gaba ta shafi gaba shine dukhulu shay'i fi shay'i eh, a samu wato eh akaram kallahu akaram kallahu shine ikhtilat shine kwanji ya shafi kwanji jiki ya shiga cikin jiki to haka yake a wajen maulidin da ya tambayi wanda ya kwace wa imanin ma za tunkiri me kace inkari ƙara sai ce ikhtilatun rijali bin nisa'i yace kuɗa maza da mata bayan ya faɗa ka me yace sai ya ce faƙala sayidi ahmad sai wannan sayidi ahmad ɗin ya ce zalika waƙi'un fi tawafi hai wannan cakuɗa maza da matan yana afkuwa a ɗawafi ai yana afkuwa a ɗawafi walam yamna min wa ahadun kuma ba wanda ya hana kaji fa hujjarsa shine ana cakuɗuwa a ɗawafi kuma ƙarya ma yake ƙarya ma yake sa'an nan yanzu dan Allah imanin wanda ya biya kuɗin jirgi wani sai da ya tara ya tara ya tara ya tara sannan ya tafi da kuma imanin wanda ya je gurin molidi don girman Allah ɗaya ne ai wannan in dai musulmi ne bai kamata a yi masa tunanin zai yi zina ba ko ma zai ji daɗi saboda ƙarfin imanin nasa sai da ya tara dukiyarsa kuma ya sani Allah ya gaya masa fala fasa wala fusuka wala jidala fil hajj ya san da wannan amma shi wajen maulidi kamar yadda aka ce babu abin da yake bata shi shi ba a bashi ka'idodi ba awan igiya ne kawai eh to yanzu dan Allah da imanin wancan da imanin wannan ɗaya ne to amma wai wujjarsa ana yi a tsawafi kuma sannan tsawafi Allah ne yace wal yatawafu bil baitil atiq amma shi kuma maulidi fa babu ko a an ce wai qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un nace fa kaga anan ayar in ka dauke ta to wallahi zaka canja wa maulidin hukuncin da kuka bashi dan in kace fa bi zalika falyafrahu to fi'li amri ne kuma menene al'amru yufidul wujub yanzu da abin da za ka fitar ko wa'insu sun ce yufidu listi'ibab a wani zancen amma zance raji'i shine al'amuru yufidul wuju to in ka ce fa zalika falyafrahu fi'li amri ne yanzu kana cewa maulidi wajibi ne kaga ka saba wa ijma'in duniya na masu hankali sa'annan umma ka ɗauka cewa al'amuru yufidu listi'ibab fa bi zalika falyafrahu mustahabbi ne maulidi to ƙarya ne cewa aka yi bida'a ne sai dai ma wani in yana so ya yi dabara ya yi sai ya ce hasana nan ma kuma shehu ibrahim ya ce babu ko shehu ibrahim ya ce babu ita yace wal aqu anna lafazatal kulli fi hadha hadisi wa fi kulli hadisin warada bi ma'ana wa ala haqiqatiha yace wa qismatul bid'ati ila al aqsamil mazkurati wa ila al hasanati was sayyi'ati laysa alaiha asaratun min ilmi yace li'annahu lam yarid hadisun warada fi hadha al bab kai yace kai wala ra'ihatul qismati qattun ya ce ƙanshin rabawan ma akwai kyakkyawa akwai ita tun daga sahabbai ba a taba samu ba ba a jiyo ƙanshin ba ma to kaga kenan shi yasa jahili ne zai tsaya kafa hujja da waccan ayar kaga dai yanzu nan mu'allil shari shine ahmad al-badawi yana cakuɗa maza da mata a wajen maulidi wani ya ce a daina zuwa ya cire masa imani akai da wajewa zai dawo masa da imaninsa amma ba zai ƙara inkarin ba ya yadda bayan ya da masa da imanin ya ce ma za tunkiru me kake inkari ya ce ikhtilatun rijali bin nisa'i ya ce a wajen ka kana cakuɗa maza da mata sai shi kuma ya ce zalika waƙi'un fi tawafi ai ana yi a tawafi walam yamna Aminu wa ahadun yanzu dan Allah wani ya ƙara zuwa ya ce mana wai ai wa'annan da suke iskanci a wajen maulidi ko wajen takuta mu suna tsawatarwa ga shehu ibrahim ya kaya ce waliyai ma sun yi gashi a cikin littafi mun karanto waliyai ne suke yi suna yin ma karama bayan sun yi tunda suna cire imani yanzu dan Allah yaushe zaka ka yi inkarin munkar a cewa an cire ma imani dan an raina ma hankali umarnin Allah fa kabi kuntum khaira ummatin fa ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tan'una 'alal munkari wa tu'minuna billah amma an yi an cire imani kuma shehu Ibrahim ne ya faɗi kaga wannan kenan a gurguje na san lokaci yayi ko a to shikenan wallahi na bar shi aka ai ko yanzu ko eh ko yanzu sako ya je assalamu alaikum shehu kazi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sheikh Muhammad Sani Sheikh Muhammad Sani Alkanawi likitan mahaukata Allah ya saka da alkhairi ah, baya bukatar sai an mai wata abin nan ko amma akwai wata gaɓa da nake so muku ishara a kanta a cikin bayanan guda biyu gaba ta farko ya karanto malam muhammad sani zariya ma ya karanto mana irin yadda shehunai da larabci suka ya bayanin cewa duk zunubin da kai in dai kai dan tijjaniya ne kai ruwa ta sha wannan ya ba su lasisin suke abin da suka ga dama mu ma da hausa ana yin wannan abin nan din ana sauƙaƙa wa mutane a yarje musu akwai wata zawiya daga cikin zawiyoyi a kano ba kama suna wanda ya halarci wannan zawiyar ya san akwai wani yare na 'yan zawiyar da zaka je har ɗoki ake ana allah allah an baka gatari an baka gatari kusan me gata ba gatarin saran ice ba ne ba fa gatarin saran zunubi ne wani zikiri ne za a baka da wani adadi idan kai wannan zikirin to dole ba sai ka je ka yi manya-manyan sabo saboda in ba ka yi ba shi sabo yake ci manya in bai samu abinci ba ladan ka zai je ya zaftare maka saboda haka dole in kai wannan zikirin ma dole ne sai ka je ka yi manyan zunubi in ba ka yi ba kuma ladan ka zai zo ya sara shine gatarin kaga kuwa wanda aka ba shi gatari kai sai abin da ka gani a wani ya tambaya wai dangane da bayanin da malam muhammad sani zari yi na bid'a da waye bid'a hasana da aka ce babu ya ce to ai suna magana akan microphone microphone kuna amfani da lasifika annabi ya yi, karmakan karmakallahu da sallar da aka yi da microphone da wacce aka yi ba microphone wacce ta bulada to wa ya faɗi ladan yin sallah da microphone ne wa ya ce tana cikin wani addini annabi ba ce waye fi amrina haza ku rike wata ka'ida duk wani abu da aka kirkiro a duniya gaba daya imma dai an kirkiro shi li'adatin aw li hajatin aw zinatin aw ibadatin ɗayan hudun nan ne ko an kirkiro shi ne lihajatin don wata bukata bukata ce ta sa an yi yawa a wannan masallacin sai aka samu microphone don sauti ya kai wa na baya ba shi da wani lada bukata ce ta sa akwai abin da aka kirkiro shi mai lizinatin don ado wani zai ɗanyi yi kwalliyar sai ɗan samu zanna bukar waye zai ce ga ladan zanna bukar da ladan dara da ladan waye ado ce akwai abin da aka kirkiro shi li'adatin al'ada ce in ka je garin inyamurai sai ga namiji ya daura zani in ka zo nan ko ba al'adar mu bace yawwa da haka akwai abin da aka kirkiro kuma ibadatin dan ibada to anan ne muke cewa duk abin da aka kirkiro ibadatin dan ibada in an yi akwai lada to kayi zunubi ba ka da lada sai zunubi saboda kana cin gyaran manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ka ce annabi bai isar ba kai kana so ka cika isarwar yanzu ina fata an gane ko maganar da malam ya kawo ɗazu ta maganar da su shehun suke cewa kowa Allah ne wannan abar fa ta shigo cikin mawakan mu na Hausa wasu suna yi sun sani wasu suna yi ba sani ba a gashi nan wani mawaki ba kama suna yake cewa la ilaha illallah Allah la huwa illa huwa Allah ko ba ku san wagan nan ba a in kai baka san me ake nufi da lahuwa huwa ba sai wanda ya shiga cikin abin zarwancan su ne lahuwa huwa babu shi sai shi wannan ba shi bane shi ne ba malan sani bane Allah ne shine lahuwa huwa din suna da shi da yawa wannan maganar da aka ce annabin gombe da aka karanto yanzu iyazan billah halara ce ta annabta ai wanda mun yi bayanin mun fara bayaninta ta a cikin bayanin tarbiyya ko halara ce ta biyu ta annabta da zaka kai wanda zaka ringa ganin kowa a matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan kuma shi annabi ne ya fara shiga wannan halarar ya zama Allah shi da Allah suka zama abu daya shi ma wani mawaki a nan Kano da Hausa yayi ai shi ma ba kama suna ko sai yake cewa me ka zama shi shi ma ya zama kai ka tafi a shi shi ma ya tafi a kai ka narke a shi shi ma ya narke a kai ko ba yi ba ne a'a to da abin yana nan amma dai duk sun fito muku da abin kun ji daga inda aka samo waɗannan abubuwan sai an zo inda za mu fito muku da wannan a zama kafin a ƙare wannan zama goman inda za ka ji ga abin a larabci gashi a gida mu kuma da hausa a danna su faɗa yanzu ni na biya watakila wani ya ce a ba faɗa su kai ba sai a danna su biya kamar yadda yanzu ake danna mana Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana imanin mu saboda haka yan uwa wallahi ba dan wai kiyayya ce ko gaba ta sa ake wai innan abubuwan so muke a gudu tare a tsira tare ku gane mutanen nan wallahi yan fashin addini ne sun ɗauke mutane daga koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suna mai da mutane kan koyarwar su su da shaidan ya musu abin nan shi yasa ku duba duk tun daga farkon jawarin ma'ani zuwa karshe ka ji shehu tijjani magana da yake yi ba magana ce ta abu Allah abu manzan Allah ba magana ce ta ni ana ana duk an karanto kuna ji ana ana mu kuma ahlus sunna kullun cewa muke me abu Allah abu manzan Allah ba wani ahlus sunna ka taba jin sanda ka ji malam kakisu ko alkanawi ko malam adam sun ce abu shak jafar ka taba jin inda suka ce abu ibnu taymiya ka taba jin inda suka ce abu muhammad ibn abdulwahab wa suke cewa abi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi kadai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu amma su sai dai su ce abu shehu tijjani an yi wa annabi kishiya shi yasa wani yana cewa wai mun yi magana mun yi wani bidiyo ya ce wai mu yanci da addini ana zuwa a sa kwando da hula a masallaci E wallahi muna sa kwando a masallaci da hula amma cewa muke ne a taimaki addini speaker ta lalace wai amma ka bude jawahir ma'ani za mu zo inda za mu buɗo gurin a jawahir ma'ani da kashiful ilbas da eh, jawahir rasail ka jin da shehu shi bayani yake yi dan ya ɗauko hankalin mabiya akan su bauta masa su ɗebo dukiyarsa su kawo yana faɗan falalar duk wanda ya hidimta mana ko ya ba mu abinci muka ci aljanna ce babu hisabi babu hukuma me ya kai wannan ci da addini wai annabi ne ya gaya mai wannan Allah mun ce maka duk wanda yake kaunarka da wanda ya maka hidima ya bakawo dukiya ya narka a cikinka da wanda ya baka abinci kaci da Allah me yafi wannan ci da addini mu muka ce a gina mana masallaci kai kuma ka ce kai za a bawa abinci mu muka ce a kawo ƙur'anai kai kuma ka ce a'a ni za a yi wa hidima mu muka ce a yi wa addini hidima a je a gina rijiyoyi da masallatai a ƙauyuka inda ba su da ruwa kai kuma ka ce ni ana ananiya Don Allah da mu da kai waye danci da addini kan na cika ku da dogon abin nan malam adam abdallah ya zo yana ta zazzara ido saboda mai a tsorata shirka da bid'a saboda ita bid'a da shirka ba ta son sako-sako ba ta son a ringa wangale mata baki ana dariya shi yasa tafi son irin su malam adam wanda ko duka ne dai kana gani ai da kima zai ba shi eh da kima kima naushinsa ba irin na bane dan firin din nan saboda haka zai sa dantse na hujja ya dan yi dauraya ko a cikin maganganun Sheikh Muhammad Thani Zaria da maganganun Sheikh Muhammad Thani Alkanawi sannan ina tsammanin shi zai bada sakon Dr. Abdallah ko to Sheikhul Akbar ne zai bayar to zan baka minti kaza sai ka isar da dan daure da zaka yi a cikin maganganun waɗannan malamai guda biyu malam Allah ya datar da kai inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa na'uzubillahi billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد وأن صلاة يابو صلاة شو تجاني وأن صلاة يابو وأن ديك تكين جواهر المعاني صلاة من ذا الله شيني صلاة ديك سمد صلاة قوة saboda annabi bai taba ƙarya ba amma duka shehuna sun ɗana qur'ani ya gaya mana annabi bai taba ƙarya ba wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha amma dukkanin wani shehi in dai dan adam ne ya taba zuki ta malla a rayuwarsa sai dai muna roƙawa mu kanmu da muke raye yanzu Allah ya fe mana su kuma tunda sun mutu su za su sanya ya Allah da Allah ne zai sanya zai yi da su farko ni ta aliki zan yi ba lacca zan yi ba a a hakikanin gaskiya wallahi malaman nan guda biyu kowa ya ba maudu'in nan haƙƙinsa ko yanzu aka tashi sun yi abin da ya kamata kuma wannan ma sa aka ci Sheikh Malam Lawan Turayen malamin Inyas da malamin Tijjani baya nan da yana nan da kun sha bayanin da ya fata domin wannan mu almajiransa ne kannansa ne Allah ya saka Malam Lawan da alkhairi a gurguje ba zan bata lokaci ba a kar makalla a ibn taimiya ya rubuta littafi saboda na ji masu bayani suna cewa waliyai waliyai waliyai suna barin maganar a haka waliyan nan fa na shaidan ne ba waliyai ake magana na Allah ba shi sa ya rubuta maka al-furqan baina awliya'ir rahman wa me wa awliya'ish shaitan wali bin musulunci yake sak kamar yadda malaman mu suke cewa sunna sak bid'a sam ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi maza kafatan sai Allah ce me wala tattabi'u khutuwati shaitan kamar mai tambaya ya tambaya wai mai khutuwati shaitan ne siratul mustaqim siratul mustaqim manzo Allah ya gaya ma da a bakin sa mai tsarki da yake cikin Qur'ani Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman ita ce sunna fattabi'uhu sai aka ce mai wala tattabi'u subul me za su yi muku fatafarraka bikum an me an sabilillah an sabilihi to anan sai mu dawo mu kalla ashe duk wanda ya bi kitabu wa sunna ya bi sunnarwa to asubul din nan idan yanzu za mu fara irga yanzu dai bari mu je wace ce dariƙar annabi alaikum bi sunnati sallu kama ra'aytumuni khuzu anni wannan ita ce sunnar annabi to amma da kaji an ce tijjaniya jingina take zuwa ga tijjani qadiriya ko mata take zuwa ga shehu abdul qadiri shazaliya shehu shazali arusiya ban ma san sunansa ba Allah ya sa kan da sani kun bayyanta ko to duk wa'annan su ne subul ɗin da qur'ani yake magana akai shi sa manzo Allah da ya tashi imamin nawawi ya kama a cikin riyadus salihin manzo Allah sai da ya ja layi da zai fassara wannan ayar sai ya ce wannan dogon layi shine tafarkin Allah da manzansa sai fa fahatta khututan yaminan wa shimalan sai ce kun ga wannan layikan a kowanne a wani jagora na shaidan da yake kira zuwa ga wata dariƙa to duk dariƙar da kaji an sa mata sunan wani shehi ita ce manzo Allah ya kira ta da hanyoyin shaidan yanzu mu ba hanyar shaidan to manzo Allah ya hana mu da nassan hadisi ka ba ruwanmu da hanyar shaidan wannan shine kira na na farko kira na biyu idan ka kalli bayanan da malamai suka yi gaba ɗaya kaf abubuwan da malamai suka karanta mana a wannan gurin to kamata ya yi mu waiwaya mu gano kakanmu annabi nuh da mutanensa suka ishe shi da fajirci da fasikanci sai ya kira Allah kawai a kansu qala nuhu rabbi la alal ardi min kafirina sai ce me innaka in tadharhum me za su yadullu ibadaka wala wala yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara to wayannan matan da suke iskanci ake ta magana akan su a wajen taron maulidi da duk abubuwan da suke yi marasa kyau in dai wayannan matan ne za su haifi wanda za a yi wace shehu tijjani ta kwara da sunayensu wayannan matan da suke wannan iskance-iskancen a wajen maulidi su za a gayyato siwa in yasi ta kwara in sun haifi da a ce in yasi ko tijjani to za a haifi shehunne in iska nan gaba shehunnan da za a haifa za su bada mamaki da haka nasihar da muke zuwa ga shi wani mutum a nan kano da ake cewa abubakar maɗatai ya ce wai ai sun huta saboda bana ahalin sunna sun samu saɓani to abin da muka gaya ma a iyalacce yau ashe buku huta ba ko sun huta matakar irin su mala alkanawi suna raye shakka kis mala anas da duk malaman da suke nan za su huta wallahi ba ku huta ba sannan ba ku fahimci al'amarin ba da kun fahimci al'amarin ba za ku kalle shi a mazaunin hutu ba mu ba taimaka muku muke duk wannan abin da muke kishi muke kar ku shiga wuta saboda hanyar da kuka ɗauko wallahi jahannama za ku tafi mu ba abokanan gabar ku bane ku dinga sauraron abubuwan da muke faɗa in dai kuna bin su daki daki za ku gano auna ce ta sami muke ta kokarin mu ga kun mutu akan sunnar manzon Allah ba ku tafi halaka ba duk wannan abubuwan da kuke addini ya gini ne akan bin manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana manzon Allah shi kadai za a bi aslan mu ba ba za mu bi kowa ba ka'inan man kana annabi kawai za mu bi sai wanda annabi ya nuna mana bai kuma nuna mana shehunnai ba shehu tijjanin nan da ake magana ba sai da aka yi addini da shekara dubu da da hamsin sannan ba aka haife shi an yi sallah an yi azumi an yi zakka an yi hajji an yi umara da shekara dubu da da hamsin sannan fa ya zo duniya kuma sai a ce wai ya yayi kwace yi mamaya yanzu shi za a bi to abin da nake faɗa shi ne, na ji a cikin malamai sun faɗa wasu wai 'yan ɗarika suna cewa wanda duk bai so shehinsu su ba to ba zai shiga aljanna ba to ni wallahi ba na son shi kuna son shi ni ba wai shehu tijjani kawai ba ba in yasu kawai ba duk shehunan ɗariƙar ma gaba ɗaya ba na son su annabi muhammad kawai nake so to ni na ce ina son annabi yanzu ba zan shiga aljanna ba wa suka fifita kenan wanda fa ya ga wanda ya ga shehu ma ba zai shiga wuta ba ni Allah karka nuna min shi ko a mafarki ganin sa da ne a fasta ma astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan ma Allah wallahi ni wannan ma ina istighfarin da na taba ganin mai mai kama irin tasa to ya ana maganar annabi sallallahu wato anan da ka gane sharrin da yake cikin dariqa kullun ture annabi take tana jawo wasu mutane mu kuma ahli sunna kullum abinda muke kokari shine mu bayyana annabi mu kuma kore mutane kuma kai ka san cewa annabi balarabi fari farin matas idan sa kwayar bakin baki sudik farin faritas mai hanci habbaka dan birnin makka da madina sayyidu waladi adam khalilur rahman zakkahu wa tahara addabahu fa asana adaba wanda aka ce la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hadzal balad wanda aka ce alam nashara laka sadrak wa wada'na anka wizrak sai na bar wannan na buba kauye na bar wanda kafarsa ba ta faso na bu mai faso a kafa na saki dawisu in kama jaba na bi mai cutar ƙasduwa na bar wanda shi gyaran Allah ne a wanke ga tatas na bi wanda ma ka zaba fu'adu ma ra'a sai na ɗauki mai jawahir ma'ani ha shehu shehu ne ya sanya wai ku tsaya ma a takaice ma mu dawo ma mutanen nan sun raina mana hankali wallahi sun raina mana hankali ku tsaya ku ji wai ana maganar manzan Allah wa yake maganar wani ba ƙauye mu nan fa ƙauyawa ne waye ɗan birni kaf mu ɗin nan ƙauyawa ne mu waye ɗan birni su ba suka ce ruhin gidan annabi kafi kowa mukami ba ga takalmi ba yau kuma maganar bakin annabi ce ba ta fita kowa ba har wani daƙiƙi jahili yake cin gyaran annabi a larabci wai larabcin da yake cikin salatul fati wai ya fi wanda yake cikin salatul ibrahim wai wannan zindiki ne ko ko wai waye wannan zindiki ne ko musulmi wanda di ya ce wanda di ya ce maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ƙasa ta shehunsa ita ce sama wallahi zindiki ne kuma wa huwa makirun wa kazibun a'dam wa hasidun li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan sunnar manzon Allah yake wa hasada a tsururuce yan uwa masu daraja zan kira mu zuwa ga wani abu mai mahimmanci ba daga shi zan rufe abin da ya sa muke kiran yan dariƙa akan su gyara su kuma kirayi mutanen su kafin na karanta abin zan kai wa profesa makari sako na nasiha ni a iya abin da na fahimta gaskiya profesa ka san maulidi ƙarya ne gaskiya ni na fahimci wannan to profesa ni a cikin ruwan sanyi zan baka sako na yau ba rigima muke ba nasiha muke yi ka ji tsoron Allah har ka kai matakin prop a ce baka gano wannan maulidin bid'a ne ba ai ko na da larabcin ne ai je karanta ya gane mu cire maganar na larabci ne kuma yanzu limami ne guda ba ruwa na larabci ya karanta ko ba larabci ya karanta ba almuhim yanzu a wajen mutane waɗanda suke amawa kallon malami suke masa ko ba kallon malami suke masa ba to mu tsaya a nan a ka na limami ka ji tsoron Allah ka fito ka yaƙi zuciyarka ka fifita san manzon Allah sama da kowa a ranka ka fito ka tsaya a gaban mutanenka ka ce musu wallahi tallahi maulidin nan ƙarya ne Allah zai baka lada ya fi ka ɓoye kar ka yadda ka mutu da wannan aƙidar idan kai haka mutanen da za su gane addini da yawa mutanen da za su daina maulidi da yawa amma wannan fa ba za ka gane ba sai ranar da ka bar duniya sai ka tuna da ni in baka yaƙi zuciyarka ba domin alƙawari malamai suka ɗauka tsakaninsu da Allah za su bayyana gaskiya na rantse muku da girman Allah da na gano a bayan ni tsohon kwastoma ne da na yi maulidin nan fa na fita wallahi da na gano maulidin nan gaskiya ne wallahi ba zan fita ba ta malam guruntum ya ce ai akwai ɗanɗana wa ɗanɗana wa ɗanɗana wa a cikin kun gane ku to mu da muka yi maulidin nan muka yi waƙa muka more muka ji daɗi duk alibidin nan da ƙarairayin nan na maulidi mun yi wallahi da cewa aka yi in muna maulidin nan sai malamin mu ya ɗauko ruwa ba zan ce malamin mu ba a ɗauko ruwa sai a saka a gadon abaƙi sai a ɗauka sai a dinga ɗan bamu wani ruwan rijiya za a samu mai zarɗi sai a ce wai manzan Allah ne ya kawo shi daga makka wai ruwan zanzam ne to ruwan zanzam ɗin da ko kyam kaje sai ka siya ka sha me ya sabo a ciki to kaga muka zo muka dinga waƙoƙin su Michael Jackson manzo ɗaha mukutar shugaba tunda Allah ya yi mu dole ne a bege mas kaga ashe ya takhabbatu shaitanu to duk wannan idan ka ɗauko cashiya ita ce maulidi rakashewa shi ne maulidi ba wani abu a cikin maulidi wallahi sai saban Allah iri iraina wanda suka san abin a baya yau suka fita wallahi da san annabi ne ba za mu fita ba saboda da maulidi daidai ne nan duk wannan bayan Allah idan muka hada muka ce za mu yi maulidi ai sai ya bada mamaki a Kano to aka ce wai ranar wani malam nazifa alƙarmawi ne ko karmawi ne ko karmawi yake cewa ranar suna annabi duk abin da mutum ya ga dama ya je koma ne wannan babuli shafafiya ya faɗa ce duk abin da mutum ya ga dama ya je in yi Allah ya yafe masa ba ba wani komai akwai duk wannan abin da kuka karanta gashi alƙarmawi ya zo ya fassara musu da Hausa ta komai a je a duk abin da aka ga dama ranar maulidi duk zanibi zana ce luwaɗi ne giya ce ka ɗan kurɓa mene duk dai abin babanka za ka ɗan zaga haka ai ranar maulidi ne an yafe maka addini zai ginu da wannan haukan zai ginu da wannan shashancin to ku gane wallahi daga tarbiyyar malaman sunna za ka gane bambancin bidi'a da sunna daga tarbiyyar malaman bidi'a za ka gane bambancin bidi'a da sunna malam Jafar zai yi kuskure a karatu amma zai gano da kansa zai dawo ya ce na gane kuskure ne gyara makari alaika bi malam jafar ka kokayi irin wannan jara'ar ni ba na shakka a raina makari ya san bolidi bid'a ne ba na ganin mutumin da ya kai mustawa irin tasu wai bai gane ba ƙarya ne kawai san rai ne da buƙatar duniya saƙon da zan faɗa na ƙarshe shine manya-manyan malaman nan na ɗariƙa da suke ganin ana wannan baɗalar da wannan iskancin da wannan rashin mutuncin akwai ranar fa da ku za su tsine muku za ku tsine musu za ku ce babu ku babu su to wannan ranar muke gudun ta auku muke muku nasiha yau sun fara tun yanzu ko alhamdulillah Allah ya ce idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adhab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allah a'malahum hasaratin alayhim wa ma hum bikharijina minan Allah ya ce jagororin ɗariƙan nan ku mabiya yanzu da ku nake na san alƙur'ani ne ku je ku duba ranar gobe kiyama duk wanda ya halakar da wani ya taɓar da wani Allah ce jagororin dan mugunta abin ya ban mamaki jagororin su ba su fara cewa wa'annan yan ku ci ku bamu da wa'annan matan da suke baɗala. babu mu babu ku shine ai irtabarra allazina tubi'u su jagororin kenan za su ce babu ruwan mu da ku ku rabu da mu kar ku biyo mu kaga ai a karatun malamai sun nuna muku sun gaya musu cewa suna ba kofar gidan aljanna amma abin da qur'ani ya bamu labari suna ina cewa za su yi babu mu babu ku kar ku dora mana bala'i kowa ya ta kansa kenan to ai su kuma wa'annan mabiya din su ma za su ce lau anna lana karatan ina ma nadamar da ba ta da amfani in ji ibnu qayyim ya ce mafi munin nadama in ji ibn qayyim ya ce ita ce nadamar da mutum zai rana gobe kiyama lau anna lana ina ma za a ba mu dama mu koma duniya fa natabarra minhum mu ce mu ce in yasi tijjani haka kuka yi mana dama wulakanta mu za ku ina aljihun da kuka ce za mu shiga ina aljannar da kuka lamunce mana Allah ya ce wata ƙatta'at bihimul asbab Allah ya ce babu maganar saurare a wannan ranar Allah ya kiyashe mu ya kare mu daga masifa bari ku ji babban matsalar da aka samu a ɗariƙa ku duba wanda littattafai ne na ahalin sunna dan littattafan ahalin sunna zaka ga sada ka suke zuwa ga tauhidi idan ka ɗauki jawahirul ma'ani wai shine fa yayi daidai da kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab abin da suke gani kenan saboda wahirul ma'ani wai littafin aqida ne a cikin wai littafin aqida zaka samu cewa abin da yafi qur'ani kowa Allah ne kaza kaza to amma idan ka zo ka dauki kitabut tauhid me zaka tara a ciki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika to abin da zaka tara a can dan littattafan da za su zo a kama kawai giza da koke da ƙarya za a gina maka ya kutatul farida din nan sai ka samu ƙarya kashiful ilbas din nan sai ka samu ƙarya duk littattafan da ka ɗauko to wannan littattafan gaba ɗaya Allah ya tsine musu fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bime bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila su wanda suka rubuta din ma Allah ya tsine musu fa wailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum masu siyan ma Allah ya tsine musu Sheikh Adam Abdallah Adam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara albarkar rayuwa kurakurai Allah ya yafe Kunga ga malam sun kawo mana yadda a ɗariƙa ake fifita shehi akan annabi kuma wallahi wannan hatta manyan shehunan sun yi su fifita kansu akan annabi sallallahu alaihi wasallama bilisani halihim ga misali kawai biyu ai kun san wannan baitin ko wa man yuhibbuni wa man yarani في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة التيجاني موهبة من سيد الأدنان yace duk wanda ya ganni da wanda yake so na duk suna nan a aljanna in ji shehu da mai so na da wanda ya taba gani na ko da baya so na ya dai ganni yana aljanna kuma me ya ja min wannan matsayin saboda ni ne halifan shehu tijjani in ji alhaji ibrahim ko ce saboda ni ne halifan shehu tijjani kuma wannan matsayin kyauta ce daga gurin allah ba wai ni na yi wa kaina ba kai a wani gurin ba ma wanda ya gan shi ba laƙad faza ra'ani wa kaddiya wanda ya ganni ko wanda ya ga rubutuna yanzu kashiful ilbas din nan in ka bude ka gani shikenan wuta ruwa ta sha to da Allah ga tambaya inda za ku gane ya fifita kanshi akan annabi sallallahu alaihi wasallam abu lahabin ya ga annabi ko bai ga annabi ba ya rayu da annabi ko bai rayu da annabi ba amma Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla wanda ya ga annabi bai ba annabi ba ya shiga wuta amma kai wanda ya ganka ya shiga aljanna ka ba annabi kenan Allah ya tsare mu daga wannan mummunar akida a gurguje kafin mu zo mu karkare ga minti biyu ga Sheikh Muhammad Nur jajaye zai dan yi mana wani dan kun san flashin ko flashin zai yi akwai zama na gaba da za a yi sauran guda shida za ku tsince shi a gaba yanzu flashin zai muku minti biyu sheikh bismillah alhamdulillahi alwahid alqahar al al’azizul manna aljabbarul mutakabbir wasalatu wasalamu ala nabina muhammad bashiran wa nazira wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira muhammadin sayyidil mursalin wa imamil mutaki fa'adda amana wa ballagar risala wa A'ubahad dilala wa azahar jahala wa nasahar umma وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه البررة الغور الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magana da zan yi maganganu ne guda biyu zuwa biyu ne ma kawai na farko da maganar da sheikh muhammad sani zari ya yi da sheikh muhammad sani alkanawi da kuma maganar amini na abokina sheikh adam abdallah na farko sun ce suna bin waɗannan bayin allah saboda neman albarka ita kuma albarka ana samunta ne inda Allah ya tabbatar da akwai albarka ubangiji ce inna awwala baitin wubi'a lin-nas lallazi bi bakkata sai ce mai mubarakan wa hudan lil alami da haka wannan garin yana da albarka dole ya zama mai albarka da haka albarkan ma ta maimaita a cikin alkur'ani guri shida baraka burika barakana barakat mubarakun mubarakatan su kenan baraka tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir burika falamma ja'aha nudiya an burika باركنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا بركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتانا عليه بركات مبارك إنا أنزلناه في ليلة مباركة مباركة فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تهية من عند الله مباركة طيبة wannan magana ta farko kenan da aka su sai su kawo mana ayar da aka nuna suna da albarka magana ta biyu ka so mutum baka yi mai biyayya ba za ka shiga aljanna annabi ibrahim ba annabin allah bane ba allah ya ambace shi sau 69 a cikin alkur'ani ba dan lokaci ya kure ba duk sai na kawo inda allah ya ambace shi to amma tunda shine gada ta annabawa yace ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawja ya abati la ta'budu ash-shaytan inna shaytana kana lirrahman asiya ya abati inni akafu an yamassaka adhabu min arrahman fatakuna lishaytani waliya sai ce qala aragibun anta an aliyati ya ibrahim la in lam tantahi al arju man najirni maliya sai ce qala salamun alayka abu talib mahaifin sayyidina ali ya so manzon Allah ya nuna masa kauna ya nuna masa soyayyar da ba a taba nuna wani ɗa ba a duniya ya masa duk abin da uba yake waɗa amma lokacin da ya so shi da bai mai biyayya ba ya shiga aljanna ya zo kansa yake cewa wallahi lam yusru ilayka bi jam'ihi hatta wasala fi turabi fina fasda bi amrika ma alayka ghadabati wa bi shirki zaka wa qarra minka uyuna wa da'awtani wa za'amtu annaka nafi falaqad sadaqta wa kunta qabla ani wa arata dinan qabla arabtahu bi annahu min kayd abyad bariyati dinan yace laula al malamati aw hidhar al mathabbati lawajadtani sam'an bi dhaka yakina yace duk da yawansu ba za su iya kaya gare ka ba duk da karfinsu ba za su iya kaya gare ka ba ka kiraye ni na tabbata abin da kai min nasiha ce da ma sunanka Aminu ka yaɗa min wani addini ka tallata min shi addinin da ya fi wani addini da dan adam ya sani a ban ƙasa kyau ba dan zargi ba ba dan ka a ce na shiga addinin yara ba da ne maka da a cikin abin da ka zo da shi karshe ya mutu Allah ya ce bai dace ga annabin Allah ba ya roƙa wa arna mushrikai gafara ko da ƴan uwansa ne makusanta bayani ƴan uwa fillah fillah sai Allah ya hada mu insha Allah da kuka ji na faɗa ne daidai ga Allah ne da na faɗa ne kuskure ne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الشيخ محمد نور جاجاي تو ينزامي ختامه ko za mu kirawo a الأكبر محمد muhammad abul wafa. tajul arifina alkakisu zai isar da saƙon dr abdullah uthman gadon kaya hafizahullahu ta'ala dama kun sani duk zama sai mun isar da saƙo ɗaya ko to yanzu ga saƙo na hudu daga bakin shai malam kakisu allah ya datar da kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأشرف المرسلين nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ni sako na zo na isar kaɗai kun san an ce saƙo maƙoƙo ana so kamar yadda aka ba da saƙo ka isar da shi a daktor abdalla usman gadon ƙaya ya ba da saƙo ya ce a kuma miƙawa duk da dai cewa wa'yancan saƙonnin da ya bayar guda uku a baya ba a ba da amsarsu ba sai ce a dai daɗa bayarwa shi ya yi alkawarin duk zama da zami ya ce sai ya tura saƙo kun san dalilin saƙon nan wato wataran abdalla gadon kaya doktor a sheik abdalla gadon kaya ya yi karatu ya ɗaga jawahirin ma'ani yake faɗa yake cewa wallahi muna sane da irin zagin Allah da yake cikin littattafan nan naku wannan magana kaɗai ya faɗa sai aka samu wani ya fita bayan sun yi wannan taron nasu na hayaniya sai ya ce wai sai sun kai shi ƙara a gaban alkali ya gaya musu inda zagin Allah yake a cikin littattafansu to kafin su kai karar kasan su suna da wato kura ce mai ban matsorata fara kura ne ga tsoro gaban tsoro to sai suka dan wani firgar sai suke zaton cewa wai za a firgita sai ce to duk wannan zaman da zami wannan halkar da zami guda goma kaga tilka asharatun kamila din nan to za mu dinga hurga sako ɗaiɗai ana kaiwa su ga waɗannan saƙon zagin Allah ne rena Allah ne ko ba reni ne ga Allah subhanahu wata'ala ba an yi na ɗaya an yi na biyu an yi na uku yanzu ga na hudu na hudun ya ɗauko shi daga littafin jawahirun rasa'il kun gan shi nan ga ogan na a jiki ko to masha Allah a cikin wannan littafi na jawahirin rasa'il a cikin wannan littafi na jawahirin rasa'il gashi inda shehu ibrahim yake fada yake cewa idan muka koma shafinsa a farko-farko ma ya faɗa shafinsa na sha shida yake cewa wa'alamu ku sani annallaha saqal wujuda fi hadha zamani masaqal halak cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala, ni ne na ce subhanahu wa ta'ala, shi kawai cewa ya annallaha eh da gaya ya faɗa yace wa'alamun ku sani annallaha saqal wujuda ya kora wannan al'umma din gaba ɗayanta magangara ta halaka kaf al'umma alwujuda dinnan samammu dinnan duk wanda ka gani a duniya to Allah ya koro shi ne magangara ta halaka halaka zai yi sai ce masakal halak magangara ta halaka wala yanju minhu ahadun illa man razaqahu Allah mahabbata sayyidina ya ce babu wanda zai tsira a wannan magangarar da Allah ya tankaɗo mutane ta halaka ba wanda zai tsira sai wanda Allah ya azurta shi san shugabanmu a shaikhil khatami a tijjani in Allah bai baka soyayya shehu tijjani ba to ka halaka ka taɓi wannan zagi ne ga Allah ko ba zagi ba ne to a ina shehu tijjani ya samu a ina shehu ibrahim ya samu wannan magana ya faɗa a ina ya samo wannan magana ya faɗa a aya a hadisi a maganganun magabata a inda ya gano ta a wajen shehin sai ya gano ga kwata-kwata ciyaman ciyaman gagin ce mazago a wajen ciyaman ya gano ce cewa yi Allah ta'ala sagal da masagal halaki shi cewa yi ya ga Allah fa ya gangaro mutane magangara ta halaka shi ya gano ne ma ya ce ya ga Allah ya gangara al'umman nan magangara ta halaka ya tankaɗa ta magangara ta halaka shi kuma shehu ibrahim sai ya daɗa maimaitawa ya daɗa fito da abin ya ce annallaha saƙal wujuda masaƙal hala ya ce Allah ya kora wannan al'umma ya gangarar da ita sun tafi halaka za su ba wanda zai tsira sai wanda sai ba su mafita a nan wajen shehu ibrahim ya ba su mafita ya ce wanda kadai zai tsira sai wanda ya azurta shi da soyayyar shehu tijjani to don Allah 'yan uwa mu kalli wannan kalmar mu kalli wannan maganar ta yi daidai da musulunci na farko shehu tijjani yaushe aka haife shi shekara 1150 yanzu al'ummar da ba su san shi ba ashe duk sun halaka annabawa da manzanni da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina don cewa kai wala yanju minhu ahadun annakiratu fi siyaqin nafi ba wanda zai tsira sai wanda Allah ya azurta shi da soyayya shehu tijani to kaga nan wajen akwai ta'addanci ga Allah subhanahu ta'ala cewa ya gangara mutane magangara ta halaka na farko Allah subhanahu ta'ala an nuna cewa mugu ne shi an jingina masa mugunta bayan a cikin alkur'ani mu mun gani mun karanta Allah cewa yi wa rahamati wasi'at kulla shai." فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي أمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هكذا الله يفدا yace rahamata ta yalwaci kowa rahamata ta yalwaci kowa yace fasa aktubu halin ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun ya kuma bayani yace su ne wanda allazina yattabi'una rasula su ne waɗanda suke bin manzan ar-rasula bil alif wal lam ar-rasula shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga mu manzan Allah muke bi kuma ka kalle mu ka ce mun an gangara mun gangara ta halaka muna bin annabi baka ci mutuncin mu ba kuwa muna bin annabi allazina yattabi'una ar-rasula nadiyal ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil amma a kalle mu wai a ce an gangara magangara ta halaka ni dai ban da ni a magangaran nan a wallahi ban da ni na san kuma ban da ku to wannan shine kuma a ce babu wanda zai tsira sai wanda aka azurta yi da soyayya shehu tijani ina annaba a nan wajen ina annaba a nan wajen sai na tuna wata aya wata sura Allah subhanahu wataala yake cewa wal asri ya ce innal insana lafi khusri amma sai ce me illal na amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri kaga anan wajen Allah ya ce jinsin mutum mutum yana cikin hasara yana cikin tabewa face wanda yayi imani nan kuma sai ce illa man razaqahu Allah mahabbata sayyidi al Tijjani. tijani nan Allah yana cewa illal ladzina amanu wayanda suka yi imani wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wato abinda za zaka lura da shi in kana karanta littattafan wayannan ko wallahi zaka ga musulunci daban littattafan nasu daban abinda suke kira da shi daban abinda manzon Allah yake kira da shi daban wallahi inda a ce ba shigowa suka yi ta musulunci suke ƙoƙarin su ɓata Musulunci ba wallahi ba za mu kula su ba shi yasa hadisin huzaifa malam huzaifa bin yamani yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani da yake cewa yace fa hal ba'da zalika sharru min khairin yace wa fihi dukhulun wa ma dakhuluhu yace du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum fiha qadhafuhu yace sifhum lana ya rasulullah yace hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina wato idan ka kalli wannan hadisin zaka ga kwabo da kwabo yana sifanta wayannan mutane cewa hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina a cikin mu suke a cikin mu suke kaga suna amfani da kalmar musulunci shine hun min jildatina kalmar wa na bi alsinatina abinda zai baka mamaki alsinatina shine mai Alkur'ani da sunna idan za su yi magana sai su kawo aya sai su kawo hadisi sai su ce shine hujjasu, to inda a ce ba sa kawo aya ba sa kawo hadisi ba su ce su musulmi ba ne suka zo da waɗannan abubuwan shi kenan hanyar jirgi daban ta mota daban saboda haka yan uwa wannan shine sakon malam abdallah kuma cewa in dai wannan abin wannan sakon kowa dai ya ji inda zagin yake karara e eh, ya ji inda zagin karara shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tankada wannan al'umma gaba daya magangara ta halaka kuma ba wanda zai tsira sai wanda yake son shehu tijjani Allah ya kiyaye mu wassalamu alaikum wa alaikun salam shek malam kaki su Allah ya saka da alkhairi wannan suratul asiri da malam ya kawo ya mata fassarar da duk musulmai suke yadda da wannan fassarar na san malam ba zai gagara sanin fassarar sufaye ga wannan surar ba su akwai fassarar da suka yi mata illallazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan abubuwan guda hudu da Allah ya faɗa menene al-imanu menene al'amalu salih menene at-tawasi bil menene at-tawasi bil sabr wanda a karkashin wannan suka kawo wata ka'idar su sai ka samu ɗayan sannan ka samu ɗayan in ba ɗayan ba za ka samu ɗayan ba ka ji zarwance ko sai an zauna fasa ma za ka ji tsantsagwaron kafirci ai wani mawaƙi ma a garin nan ya faɗi wannan ƙa'idar a waƙa sai da ɗaya ake ɗaya in ba ɗaya ba a ɗaya kun san wannan baitin to in Allah yadda a zama na gaba za a buɗa muku kuji ake nufi da wannan zarwancan shi yasa addinin da a cikin zarwance yake da tatsuniya da mafarki an yi mafarki an yi an yi kaza an yi Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata da yakarta subhanahu wataala abinda muka faɗa na daidai Allah ya haɗa mu aladan abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya nuna mana kuskuren ya ba mu ikon gyarawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa